بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك يا مسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jiya mun kare goma ta marmari yau mun shiga goma ta mai ta daɗi ba za mu ce goma ta wuya ba in mu shiga goma ta ɗokin sallah to Allah ya karɓa mana ah, yau muna goma sha ɗaya ga wani azumin ramadana na wannan shekara ta 1442 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam” kuma darasin mu a yau zai fara daga aya ta 71 aya ta 71 cikin suratul naml na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن Na’am, to Allah ta'ala a aya da ta gabatu wannan ya rarrashi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wala tahzan alaihi, kada yi bakin ciki a kansu wato kar rashin imanin su ya dame ka komai na Allah a tsare yake akwai wanda dama Allah ya yi su tababbu ne in banda tababbe babu wanda zai zauna gashi ga manzon Allah ya ki musulunta to karka yi bakin ci a kansu wala ta kun fi zaikin kuma karka zama cikin kunci mimma na daga abinda suke kulla maka na makircin dare da makircin rana da ɗaiɗaikunsu da jama'o'insu wannan duka kare kula maka shi ne Allah ta'ala ya ce daga cikin irin abin da suke faɗa wanda yake damun manzo sallama wa ya ƙuluna kuma suna cewa mata hazal wa'adu to kace alƙiyama za ta tashi to yaushe ne alkawarin na tashin alkiyama zai zo nawa ga watan nawa ai ba wannan tambaye kamata su yi ba da farko su yadda alkiyama za ta tashi sai kuma a zo a tattauna a kan lokacin da za ta tashi amma ba ku zo ku tsallake abin da ake rigima ma ku yadda farkon mataki a shi ne ku yadda ma alkiyama za ta tashi to in kuma za a tattauna a kan lokacin kuma sai a zo a tattauna amma ka san yaushe ne alkiyama za ta tashi ba shi ne muhimmi a wajenka ba me kai wanda zai biyo bayan tashin nata wanda za ka amfana suka ce mata hazal wa'adu yaushe ne wannan alkawari in kuntum sadiqina idan ku annabawa kun kasance masu gaskiya cewa wai in an mutu za a tashi yaushe ne ku gaya mana wannan tambayar lokacin da mala'ika jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a surar dan adam a asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa kafai kaffayhi ala ya yi masa wannan tambayar daga cikin tambayoyin da yi ya tambaya mal islam mal iman mal ihsan ya tambaye shi yaushe ne alkiyama za ta tashi mata sa'a mai annabi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min saili me yasa mala'ika jibril ya wannan tambayar ya san manzon Allah da sahabbai sun riga sun yadda alkiyama za ta tashi ba su da rigima da kowa akan wannan bai ce kun yarda da alkiyama ko ku yarda ba sai ya tambaya yaushe ne tashin alkiyamar Allah cikin hikima sai yana son ya nuna mana abinda manzon Allah yake sani na gaibin Allah sai iya wanda Allah ya sani da shi yace ai ni da kake tambaya ban fi ka sani akan wannan ba duk ɗaya muke wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambaya sani ba sai yace قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون والكتير مسو عسى أن يكون ردف لكم wannan lam ɗin wato an kawo shi lil ikhtisas wato ya abin na in larabci ne kawai ba a ƙwayar sai ce radifakum domin in ka zama radifin wani ma'ana yana kan hawa kai kuma ka goya shi ka hau babur ɗinka ka ɗauki wani a baya ka hau dakinka ka ɗauki wani a baya ka hau dokin ka goya wani a baya ka zama radifinsa to Allah ta'ala yana gaya musu wato wannan alƙiyamar ku tambaya radifa laku ma'ana kamar radifin ku ne ya le da ku yana kusa da ku ana yana nan dab da ku kuna tambaya ku kuma ba'dul ladhi tasajiluna wani bangare na abin da kuke tambaya na azabar yana nan dab da ku gashi nan ga kuna kuna kun hau abin hawa guda ɗaya tare da shi na'am wa inna rabbaka fadlin nasi walakinna aktharuhum la yashkurun Allah ya ce wa inna rabbaka lalle haƙiƙa ubangijinka lazu fadlin ala nasi ma'abucin falala ne akan mutane sawa'an mutanen nan musulmai ne ko ba musulmai ba babu wanda Allah falalarsa bata yawaita a kansa ba kowaye kai akwai falalar Allah tare da kai limfashin da kake falalar Allah ce surar da Allah ya baka ta dan adam falalar Allah ce ganin da kake falalar Allah ce abinci da kake ci ya wuce ta makogaranka kuma Allah ya narkar da shi ka zubata ta kasanka wannan duk falal Allah ce wannan Allah bai keɓanci musulmi kawai da ita ba duk dan adam Allah ya bashi wannan damar wa inna rabbaka lazu fadlan ala nas walakin aktharuhum sai da yawa yawan mutane mafiya yawan mutane la yashkuruna ba sa gode wannan falala da Allah ta'ala ya musu Allah ka sa mu cikin masu godewa abin da kai mana wa inna rabbaka wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa inna rabbaka lalle haqiqa حقيقة ka كلي ألو ما تكن صدورهم yana sane da abin da kirazansu ta kunsa munafinci ne ikhlasi ne imani ne kafirci ne ba wai abin da yake a bayyana ba a'a abin da ka boye a cikin kirji Allah ya sani ma'ana abin da ka boye a cikin zuciyarka Allah ya san ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linuna ballantana kuma abin da suka bayyana fal falyahdharu min alim sarairi wa zawahiri wal yuraqibuhu ayi taka tsantsan da masanin zahiri da boye Allah yana nuna maka babu abin da ka iya boye masa in kaga ya kyale ka kyale ka yi. ba wai dan bai san abin da ka aikata ba ba wai dan bai san ma niyyarka ba a yo ba wai ubangiji masanin gaibu ba mala'iku ma Allah yana sanar da su niyyarka abin da kai niyyar za ka aikata kafin ka aikata Allah yana sanar da mala'iku idan mutum ya yi niyyar zai aikata alkhairi aikata aiku za su rubuta in bai aikata ba sai a ce ainihin wato su rubuta ladan barin laifin da ya niyyar zai aikata Allah ta'ala ya sanar da su ta hanyoyin da ya ga dama ya sanar da su balle kuma shi Allah ta'ala masanin gaibu falle ya hadaru wato sai Allah ta'ala ce وما من غائبة في السماء fi إلا في كتاب مبين وما babu wata abu-boyayya ƙarama ce ko babba wace irin kala ce da ita a sama take ko a ƙasa ba wata abu ɓoyayya ra'iba wadda ba ta nan domin abin da aka ce masa ra'ib to abin da ya fako gabarinka yanzu kun ga yanzu nan muka baro gidajenmu amma abin da yake faruwa a gidajen namu ya zama gaibu dangane da mu in ka san me ake a gidanka ga yamu ba wanda ya sani kowa bai sani ba ɗazu lokacin da kake gidan kana iya cewa kaga ana kaza ana kaza yanzu bayan ka taho me ake baka sani ba haka ne ko ba haka bane to amma Allah ta'ala babin da yake boye masa shi yasa ya ce wa ma min ghaiba bai ce wa ma gha'ibatun ba sai ce wa ma min ghaiba wannan min din inda za a cire ta ma'ana ba za ta canja ba me yasa aka kara ta dan a ƙara wa ma'anar da ta kunsa ƙarfi wato kun ga Allah ta'ala yana cewa ah, wa in min ummatin illa khalafiha fiha nadhir min ɗin nan da aka ƙara, min ce za'ida inda a larabci ne kawai amma Alƙur'ani ba wani abu za'idi wanda bai da amfani amma da za a cire ta ma'ana ba canja ba to me yasa aka kawo ta an kawo ta don ta ƙarawa abin ƙarfi. yanzu ka ce ban da kuɗi ka ce ba ni da kuɗi abinda za a ɗauka baka da kuɗi sai wani ya ce wallahi ko ko ban da ita ko sisi wanne ne za a fahimci bai da komai gaba daya wanda ya ce ko sisi bai da shi to kaga wani usulubi ne wanda bahaushe zai gane wannan kan da ya ce ko kwandala ban da ita ya fi talauci fiye da wanda ya ce ban da kuɗi tana yi wa a ganinsa kuɗi sai ya kai kaza sannan a ce ana da kuɗi ko kuma ban da kuɗi za'id anil haja ban da kuɗin da ya ƙaru akan bukatun da nake da su an gane wa ma min gha'ibatin fi sama'i wal ardi wato a sama ko a ƙasa illa fi kitabin mubin face yana nan a rubuce a littafi wanda yake lawul mahfuzu littafin da yake mai bayyana komai ko wanda ya kunshi komai da komai na'am inna hadha al القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون الله يتي إن هذا القرآن lallai haƙiƙa wannan alƙur'anin da muke karantawa ya ƙustu ala bani isra'ila yana labarta wa banu isra'ila aksarar lazihun fihi mafi yawan abubuwan da suke wato ainihin saɓani a kansa daga cikin abin da banu isra'ila suka yi saɓani a kansa annabi isa salam allah ta'ala ya ba da labari ya ayyuhal lazina amanu kunu ansarallah kama kala isa ibn maryam lil hawariyin man ansari ila allah qala al hawariyuna nanu ansarullah fa amana min bani isra'ila sai ce me wa kafarat ta'ifa da wanda take amanat da wanda take kafarat an samu sabani ko ba a samu ba wannan duk jama'a guda ɗaya ne sai suka zama ɗa'ifa ɗa'ifa wannan ɗa'ifa ta yarda annabi isa annabin allah ne kamar yadda ya ba da labari wannan ta karyata kun ga anan an sami ainihin wa abin nan saɓani tsakanin waɗannan wato ainihin jama'u guda biyu wani gurin allah ta'ala ya ba da labarin annabi isa cewa shi abdullahi wa rasulu wa kalimatu alqaha ila maryam ko wa ruhun minhu to bayan Allah ta'ala yayi bayanin wane ne annabi isa in ka duba suratun maryam yayi bayani filla filla tun daga lokacin haihuwarsa tun lokacin ma da mahaifiyarsa ta bar gari ta koma bayan gari har zuwa lokacin da Eh, mala'ika jibril ya zo mata har zuwa lokacin da ciki ya same ta har zuwa lokacin da ta yi gindin dabinan nan ta ainihin wato haifi annabi isa duka Allah ya bada labari bayan ya gama bada labarin filla filla sai ce zalika isa bin maryam qaulal haqqi allazi fihi yamtaruna kun ga wannan ya yayi daidai da wata maganar inna hadha alqur'ana ya ala bani isra'ila akthar allazi hum fihi yaktalifuna sai ya ce إنه لهدى ورحمة للمؤمنين shi wannan alkur'ani rahama ne kuma shiriya ne amma ga mu'minai mu'minai ne kawai suke amfana da rahamar da alqur'ani ya zama kuma su suke amfana da shiriyar da alqur'ani ya dauko Allah ta'ala ya ce hudan wato ba littafin hidaya ba shi kansa din shiriya ne kuma shi kansa rahama ne amma kuma ga ainihin waɗanda ainihin suke abin nan littafi ne wanda babu karkata a cikinsa shine wato yana tafiya a cikin miƙaƙƙiyar hanya yana fitar da mutane daga cikin dufai zuwa haske sannan yana bayyana musu kyawawan aƙidu yana bayyana musu menene halal menene haram yana bayyana musu dalilan shiga aljanna da kuma dalilan shiga wuta yana tsawatar da mutane daga duk wani abin da zai cutar da su yana kuma zaburar da su akan aikata duk wani abin da zai musu amfani don haka nan alkur'ani ni'ima ce babba akan halitta baki daya ba saboda haka Allah ta'ala ya ilmantar da mu mu gode masa akan wani yace inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmi hmm. wa huwa al-azizul alim to kafin nan Allah ta'ala ya ce mu gode masa akan wannan Alƙur'ani da ya saukar mana alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ubangijin da ya saukar mana da wannan Alƙur'ani, Allah mun gode masa domin wannan Alƙur'ani ya cece mu ya zama rahama ya zama albarka wato yanzu jama'a idan da za mu tsaya mu lissafa adadin wanda Alƙur'ani ya shiryar ba za mu iya ba miliyoyin sun fi ƙarfin ƙirgawa. mu kalli rayuwar laraba kafin alkur'ani mu kalli rayuwar su manya-manyan sahabban Allah kafin alkur'ani ya canja su amma mu su bayan da alkur'ani ya canja tarbiyyarsu da rayuwarsu makalli mu kalli waɗanda ba sa rayuwa da koyarwa alkur'ani a wannan duniyar da muke zaune mu kuma waɗanda suka yadda suka rike alkur'ani da sunna suke rayuwa da su ba za ka iya haɗa irin rayuwar ba da haka Allah ta'ala ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdil kitaba to wannan irin girman ni'ima da Allah ta'ala ya bagana anan yayi wato ya goranta ko ainihin ya bayyana mutane wannan girman ni'ima ta hanyar wato wadda zo mana sakamakon saukar da mana da wannan alkur'ani yana kuma tsawatar da mu yana gargadan mu akan kada mu aikata abin da zai zama ba mu gwada muna murna zuwa wannan alkur'ani ba yana albashir ga wanda ya aiki da wannan alkur'ani saboda haka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nas qad ja'akum qad burhanun min rabbikum hujja daga wajen ubangijinku ta zo muku min rabbikum hujja daga Allah yanzu mala a cikin malaman da kake saurara akwai malamin da in ya bada fatawa ya bada hujja kace in dai malam wane ya bada fatawa akan mas'ala kuma ya bada hujja sai kaje baka buƙatar ƙarin bayanin wani malami to ballantana a ce kuma ga hujja daga Allah wa anzalna ilaikum nuran mubina mun sauka muku da bayyanannen haske wato zuwa gare ku allazina fa amma allazina amanu billahi wa atasamu bihi waɗanda suka yi imani da Allah suka katangantu da alqur'ani fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu sai shigar da su cikin rahama wadda take daga gare shi wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima ya shirya da su ainihin ta baki madaidaici wani gudun Allah yana ziga alkur'ani ya ce awalam ya kasihim an anzalna alaikal kitaba yutla alaihim suna neman hujja don Allah hujjar mun saukar masa da alkur'ani gashi nan ana karanta mu wannan bai sai hujja ba Allah ya ce inna fi zalika da rahmatan wa zikira zikra liqaumin yu'minuna wani nan ya yace inna hadha inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmihi Allah ta'ala yana yin zai yi hukunci tsakaninsu da hukunci irin nasa hukunci na adalci hukuncin da babu muhabati wa huwa al-azizu al-alim shine mabuwayi kuma shine masani wanda komai zai yi zai shi ne bisa ilimi anzalahu bi ilmi na'am 'ala Allah hmm. innaka 'ala al-haqqil mubin Allah ya ce ka dogara ga Allah wajen jawo wa kanka abin amfani ka dogara ga Allah wajen ijewa kanka abin da zai cuce ka ka dogara ga Allah wajen isar da sakon da Allah ya aiko ka da shi ka dogara ga Allah wajen tsayar da addini wajen jihadi tsakaninka da makiya Allah ka dogara ga Allah babu abin da za su yi maka me yasa innaka lalle kai alal haqqil mubini kana kan gaskiya gaskiyar kuma bayyananniya zahira wanda yake tare da alqur'ani yana kan gaskiya Ai alwazi wallazi alal haqqi duk wanda yake akan gaskiya ya da'u ilaihi kuma yana kira yana kiran mutane zuwa ga wannan gaskiya waya kuma bi nusratihi kuma yana tsaye akan taimakawa wannan gaskiya a haqqu min ghairihi bi tawakkul shi kowa cancanta ya ainihin dogara ga Allah fa innahu yas'a fi amrin majzumun bihi yana tafiya ne akan abin da yake da yanke ma'alumun sidiqu gaskiyar abin da yake tafiya akai sananniya ce ba boyayya ba la shakka fihi wala mirya babu kokonto babu ainihin wato inda inda wa aidan fa huwa haqqun fi ghayatil bayan kuma gaskiya ce wadda take da matukar bayyana ma'ana wajen bayani to gaskiyar alqur'ani ta fito fili la khafa'a bihi wala shibaha babu ainihin wani abin da ya koya kuma babu abin da yake mai rikitarwa wa idza qumta bima humilta idan ka dauki idan ka tsaya akan abin da aka ɗora maka wata wakalta ala Allah kuma ka dogara ga Allah fi zalika a cikin wannan fala ya yadurruka dalalu man dalla wanda ya bata batan sa bai da kai da komai ba walaysa alayka hudahum shiryar da su Allah bai dora maka dole sai sun shirya ba na'am إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين نعم to wannan aya ‘yan uwa tana من نصوم فهم شيتا fahimce ta waya da mala Allah ya ce da manzon Allah innaka la tusmi'ul mauta babu yanda za a yi kai ka iya jiyar da matacce magana wala tusmi'u summa du'a mutumin da ya zama na kurma radin baya ji babu yanda za a yi yadda ka je da shi kiran da kake masa ba zai ji ba ballantana kuma idza wallau mudbirina da Allah kurma ko ga gashi ga ka kana wani zo da Allah ba bebe ba kurma wanda bai ji kwata kwata kana ta kwala masa kira ga ka gashi zai ji to ina ga kuma in ya falla a guje ya ki zuwa ma inda kake tsakaninku da shi akwai tazara zai ji ka ba zai ji ba to anan wannan aya idan muka duba sauran ayoyi na alkur'ani za mu ga ba wai matacce wanda aka zare wa rai Allah yake magana a nan ba a'a mai rai amma wanda yake daidai yake da mataccen wanda in ya ji jin baya masa amfani in ya gani ganin baya masa amfani ba zai ji gaskiya ba ba zai ji aya alkur'ani ba ta canja shi ingantattun hadisan manzon Allah ba za su iya canja shi daga ra'ayi ba to wannan me bambanci sa da matacce yanda matacce ba zai ji ba gara ma matattu za mu karanta ayoyin da zai gwada mana matattu suna ji galau fiye da ma yanda mu muke ji fiye da yadda muke ji matattu suna ji Allah ya ce wala tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirina wannan idan muka duba wato ta hakikin malamai akan wannan aya cewa za mu ga tafsirai biyu da malamai suke wannan aya shine yafi kusa da daidai amma kowanne yana kokarin ya bayyana abin da ya fahimta Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta me ma'anar wannan ai innaka la tusmi'ul kuffara allazina amata Allahu qulubahum kafirai wanda Allah ya kashe zuciyarsu ya hana ta fahimci gaskiya ba za ka iya je da su gaskiyar da kake faɗa ba wa kataba alaihim shaqa kuma Allah ya rubuta masu tabewa a cikin sabiqi ilmihi tun fil azal isma'a hudan wantifa ji irin wanda za su shiryo su amfana wannan jin ba za su ji ba ina jin mun karanta a baya Allah ya ce summun bukumun umyun fahum la yarji'una waɗanda Allah ya maganan nan akan su kulame ne ba ba bane makafi ne ba makafi bane bebaye ne ba bebaye bane amma tun da cin baya musu amfani ganin baya musu amfanin da ya kamata ya musu menene bambancinsu da wanda ba sa gani in dai gani ba zai amfane ka ka ba Allah ba gani ba zai nuna maka gaskiya ba jikunnanka ba zai jiwo gaskiya ba to ai da kai da wanda bai jin gaskiya da ɗaya kuke shi yasa ba a son ka zama kana zuwa makaranta kana karatu amma rayuwarka ba ta da bambanci da wanda baya zuwa makaranta shi yasa ba a son ka zama kai kana ahlus sunna ga sufofin sunna a tare da kai amma wajen mu'amala baka da bambanci da wanda ba ahlus sunna ba wajen rashin gaskiya a kasuwanci wajen rike amana rashin rike amana wajen zabga ƙarya a samu wanda ba ahlus na ba yana ƙarya kai ma kana ƙarya yana yaudara kana yaudara yana cin amana kana cin amana sai wani ya ce ah, wani sunna kenan ko ba ka ake cewa ba yanzu ba kana da ɗan gemun na haɓaka da kayi ma wani laifi kafin ya ce malam wannan gemun naka ya zama gemun banza gemun zai fara zagi saboda ka ya ganka da siffar da ya kamata a ce baka yi wannan mu'amala da kai ba amma ga wannan siffar amma kuma ka yi masa mu'amala da baya expecting ɗinta daga gare ka an gane la ka taba alaihi shaqa fa khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ja'ala ala qulubihim akinna wa fi adhanihim qar wa ala absarihim ghishawa fala yasma'una al ba sa jin gaskiya sama sama'a ihtida'in wa intifa'in ji wanda za su shirye su amfana ba sa irin wannan jin wa min alqara'in alqur'aniyya ala alama da kaza wato yana daga cikin dalilai na alamomi karina alama da ke nuna wannan fahimtar fahimta ce mai kyau annahu jalla wa ala qala ba'dahu wa ma anta bihadil ummi wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim mhm. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون to wannan ne ya gwada fahimtar malaman da suka ce ba wai matattu ake magana ba innaka la tusmi'ul mauta ba matattu wanda aka zare marai ba a'a matattun da suna nan suna tafiya a duniya amma matattu ne sun mutu saboda jinsu da ganinsu da gabansu ba sa musu amfani wanda zai musu amfani a lahira kun gana sai Allah ta'ala ce wa ma anta Hadil ummi ba ka iya shiryar da makaho an zalalatihim makafi ba za ka iya hana su su bata ba to ya za mu gane ba makaho wanda ya rasa ido ba ake nufi a'a makaho mai idan da baya iya ganin gaskiya da idansa sai Allah ya ce in tusmiu illa man yu'minu bi ayatina ba kowa zaka iya jiyarwa ba jin da zai masa amfani jin da zai sa shi akan shari'a illa man yu'minu bi ayatina sai wanda yake imani da ayoyin ayoyinmu fahim muslimuna kuma wanda suke musulmai su kadai ne za su ji ji irin wanda zai masa amfani ji irin wanda zai shirye da su na'am ba sai ya bayyana bi hadhihi alqarina da wannan alama annal ma'ana innaka la tusmi'ul mauta ai innaka la tusmi'ul kuffara alladhina hum ashqiya fi ilmi llahi tababbu ne su a cikin ilimin Allah na gaibu ilma isma isma'a hudan ko isma'a hudan wa qabulin lil ji irin na shari'a wanda in an ji za a shiryu wanda in an ji za a amfana wanda in an ji za a karɓi gaskiya to wannan jin ba za ka iya ji da kafirai ba ai ma ta jimi'u zalikal isma illa man yi bi ayatina ba wanda za ka jiyar irin wannan jiyarwar sai wanda ya imani da ayoyin fahim musulmuna sune kuma wanda suke musulmai Allah ka jiyar da mu gaskiya ka ba mu ikon fahimtar ta kuma ka ba mu ikon aiki da ita na'am وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تو wannan aya kamar yadda nace mana matattu waɗanda suke a cikin kabari su suna ji sun ma fi mu ji kuma ayoyin alkur'ani suka gaya mana shi zai ce yana da kyau wannan ayar mu fahimce ta kyakkyawar fahimta Allah yana cewa aw man kana maitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman masalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyira lil kafirin ma kanu amaluna. wanda da yake a mace wanda Allah yake magana nan cewa da yana a mace me rai ne har yanzu har yanzu yana nan da ransa yana mace sai maka raya shi yaya ta ina aka raya shi ja'alna lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bi hifin nasi yana tafiya da wannan cin a cikin mutane zai zama kamar masalofi zulmati zai zama kamar yadda shi yana cikin dufai kawai duhu kan duhu ga duhun jahilci ga duhun rashin fahimta ga duhun bakar fahimta da sauransu laisa bi kharijin minha yana cikin dufan da har abada ba zai fita daga cikinsu ba Allah ya ce kaza kamar haka ne aka kawata wa kafirai irin aikin da suka zama wato sunni to wannan aya yan uwa kun ga in muka haɗa ta da ayan nan ta cikin suratu fadil ita waccan tana gaya mana ayan suratul fadil fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirina ko nan kuma tana cewa in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimuna to idan muka dauko ayar abin nan inna allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bi musmi'in man fil qubur Allah yana ji yadda wanda ya ga dama amma kai ba yanda za a yi ka iya ji yadda waɗanda suke cikin kaburbura ɗan uwa waɗanda suke cikin kaburbura su waye matattu ne duk wanda ya shiga kabari yana nan da rai ko ya mutu Allah ta'ala ya ce baka iya ji yadda ainihin wato ah, wanda yake cikin kabari domin wanda yake cikin kabari ya riga ya mutu to amma kuma Allah ta'ala ko ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan kuka je kuka binne mutum a kabarinsa an gama binne shi an gama komai kun juya za ku tafi to shi wannan wanda yake mace din yana jin kalan takalman ku da kuke taka kuna sawa kuna tafiya yana ji magana ce ba zai iya yi ba amma yana jin komai abin da kuke faɗa ji saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka yi yakin badar ai ya zo kan kabarin wato inda aka binne waɗannan kafirai waɗanda suka yi ta faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ainihin wato same su yana ya wane dan wane wane dan wane wane dan wane mu man sami abin da Allah ya yi mana alkawari gaskiya ne ko ma kun sami abin da muke gaya muku na alkawarin Allah gaskiya ne sai sai na umar ya taso ya ce ya rasulullahi yaya kake magana wato wanda ah, ya kake magana da mutanen da ba sa jinka za mu ga irin amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wato eh, anna sama'il mauta sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam jin mamata mamata suna ji suna cin kabarin su ko ba sa ji ya tabbata a hadisai da yawa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mamata suna ji kuma wannan bai keɓanci wani banda wani ba duk mamaci yana ji na ɗaya kenan na biyu shi da suka zo ingantattu daga manzan Allah suka tabbatar da cewa wato ainihin mamata suna ji babu wani nafsi da ya zo ya saba musu ya ce su kuma wato ainihin ba sa ji umar na aisha ta ce mamata ba sa ji amma duk gaba ɗaya malamai suka ce to tun da yan uwanta sabbai sun yi tarayya akan ma'ana da ta saba wa ra'ayinta to ita ce take akan kuskure saboda me saboda su sun ɗauki ra'ayin da ya daidai da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa na farko daga cikin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kamar yadda Anas dan Malik ya ruwaito daga Abu Talha anna nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama amara yawma badarin bi arba'in bi arba'atin wa 20 rajulan min di quraish mutum ashirin da biyar daga jigajigan kafirci na ƙureshawa fa quzifu fi tuwan min atwa'i badar aka jeba cikin wata rijiya daga cikin ainihin wato rijiyoyin badar khabithin mukhbithin wato wani rijiya mai muni kuma ta kunshi masu muni ma'ana waɗanda suka ƙare rayuwarsu suna ainihin ziga a saba wa Allah subhanahu wata'ala to wannan sai manzon Allah ya zo ya tsaya a bakin inda aka binne su kuma bai zo gurin ba sai bayan kwana uku ya zo ya tsaya amara bi rahilatihi fa shudda alaiha rahalaha aka ƙara ɗaure ɗamarar wato sidrin abin hawansa sun masha sai ya tafi wata ba'ahu ashabahu ashabuhu sahabbansa suka bi shi wa qalu ma nara yan tsaliku illa li ba'di hajatihi muna ganin ba wani abu yasa zai tafi ba sai wata bukata akwai wata bukata da sa zai tafi hatta kama ala shafati arraqi ay bi'r wato wannan rijiyar ta badar yazo ya tsaya a bakin gefanta faja ala yunadihim sai manzon Allah yake kiran su bi asma'ihim wa asma'i abaihim yana kiran su su da iyayen yana wane dan wani ya fulan ibn fulan ya fulan ibn fulan ayasurrukum annakum ata'tumullah wa rasulahu yanzu yana faranta muku ina ma a ce kun bi Allah kun bi manzon Allah fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mu mun sami abinda Allah ya mana alƙawari mun same shi gaskiya ne fa hal wajadtum ma wa'ada ma wa'ada rabbukum haqa kuma kun samu abinda Allah ya muku alƙawari gaskiya ne qala sai ana zai ce fa qala umar sai umar ya ce ya rasulullah ma tukallimu illa min ajsadin la arwaha fi ba kowa kake magana ba dukkuna ne da babu rai a jikin su sai maza Allah ya ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallabi nafsu muhammadin bi ina rantsuwa da wanda ran muhammadu ke hannunsa ma antum bi asma'a lima aqulu minhu ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba sun fi ku je garau suke ji na yanzu ƙala katada a hayahumullahu lahu Allah ya raya su hatta asma'ahum ɗaya eh, da ya jiyar da su taubikan wa tasghiran wa niqmatan wa asaratan wa nadaman dan asasi na dama dan asasi kaito dan asasi bakin ciki dan a kaskantar da su Allah ya bari su ji wannan ingantaccen hadisi wanda manzon Allah ya faɗa kuma Imam Bukhari ya ruwaito shi annal ahya al hadirina waɗanda suke a raye kuma ga su a zaune ko a tsaye a gurin da manzon Allah yake magana laisu bi asma'a lima ya ƙulu rasulullah sallama min ula'ikal mauta basu su fi jin magana da manzan Allah yake ba fiye da yadda wa'yancan mamatan suke ji ba da salasi ko bayan kwana uku da mutuwarsu wa huwa nassun sahihun sarihun fi Ismail mauta wannan kaga nassi ne karara wanda yake nuna mamata suna ji walam yazkur sallallahu alaihi wasallama fi zalika takfisa ba a keɓance wasu ba aka ce waɗannan ne kawai suke ji banda waɗansu su wa kalamu qatadatul ladhi zakarahu anhu al-bukhari ijtihadun minhu maganar qatada da ya faɗa yace wannan ai ta da yanzu aka hura musu rai aka tayar da su dan su ji maganar da manzon Allah wannan ta ne ba a nasu ya gani ba fi ma ya zaharu cin abin da ya bayyana imamul bukhari ya rawaito hadisi ne daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya ce wa kafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tsaya ala qalibi badar bannan bakin rijiyar badar fa kala hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa kun samu abin da Allah ya muku alƙawari ya zama gaskiya sun maƙala innahum al'ana yasma'una ma aqulu yace suna jin abinda nake faɗa yanzu to kaga duk waɗannan me suke nuna mana a wani riwaya yace innahum al'ana eh, Aisha ce ta fassara sai ta yi ɗan fassara wato kamar tawili ta ce innahum al'ana ya la ya'lamuna anna allazi kuntu aqulu lahum huwa al-haqq sun maƙara'at innaka la tusmi'ul mauta zuwa ƙarshen aya wa aitahu ra'aytahu akhraja an sahabiyyaini jalilaini Ibn umar wa abu talha eh, tasrihu nabi sallallahu alaihi wasallama bi anna ulaika al-mauta yasma'una ma yaqulu lahum manzo Allah ya ce suna jin abin da yake gaya musu don haka magana da Umar na Aisha ta faɗa ta gaya a cikin waya, Abdullahi dan Umar fahimtar ta ce ba ta saba kuma da abinda manzon Allah ya faɗa dan haka manzon abinda magana manzon Allah ita za a dauka abinda nake nufi dai da wannan yan uwa wato shi kafiri kama yadda aya ke nuna mana a cikin suratul fadil Allah ta'ala ke in tasma'u la in tasma'u la yasma'una in tad'uhum la yasma'una du'aakum walau sami'u masajabu lakum malamai suka ce wannan kalmar walau sami'u wato ko da sun ji din to ba za su iya amsawa ba ya gwada suna ji din suna ji domin da ba sa jin Allah ta'ala ba zai ƙara wannan magana ba ala kulli halin wannan nassi da ya zo daga manzon Allah ingantaccen nassi ya gwada mamata suna ji in an yi magana domin manzon Allah ya je wajen wannan guri bayan kwana uku ya yi magana kuma ya ce na rantse da wanda rayuwa ta take hannunsa ba ku fi su jin magana da nake faɗa ba amma ba za su iya mayarwa ba kuma ya ce idan an binne musulmi kun je kun binne dan uwanku musulmi yana jin maganarku yana jin ƙaran tafiyar takalmanku takawar takalmanku duka wannan yana nuna mana wato waɗannan bayan Allah suna jin abin da ainihin manzan Allah sannan yake cewa innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabahu wa innahu la yasma'u qara'an alihim atahu malakani fayuqidani fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul muhammad sallallahu alaihi wasallama fayaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu fayuqalu unzur ila maq'adika minan nari abdalaka allah bihi maq'adan fil janna Allah ya samu a cikin wannan wato manzo Allah ya ce idan an kun binne shi kun tashi za ku tafi yana jin karan takalman ina masu cewa ba a shiga makabarta da takalma da annabi ya ce suna jin karan takalman mu to in ba mu shigar takalma ba yaya za a yi su ji karan takawa takalman abinda aka ce karka taka kabari karka taka kabari musamman yanzu za ka iya shiga akwai kaya akwai eh, marmarori akwai abubuwa amma wasu sai in ka shiga da takalma ka yi laifi to kuma ga annabi yana cewa suna jin ƙaran takalman takalmanmu idan da mun aje takalma a can waje ka ga ba magana su ce to da Allah ɗan uwa a rika tsayawa ana yin tambaya idan an ga abin da ya kamata a yi tambaya din amma kar a rika yin hukunci da ka kuma allazumta ma sauran bayan Allah Allah ya sa mu gane akwai lokaci wa idza waqa alaihim idan Allah ta'ala ya ce idan alqawlu wato ainihin magana ta abku ma'ana idan abin da Allah ta'ala yake faɗa zai faru ya faru na tashin alkiyama wato ta faru ta ƙare a kharajina lahum dabbatan min al-ardi idza waqa 'ala nasi al-qawl alladhi wato idan abin da yake Allah ya wajabta shi ko ya tilasta shi akan mutane wa farada waqtahu kuma Allah ya wajabta lokacin sa zai zo shine mutuwa ko kuma ainihin wato alamar tashin alkiyama akhrajna lahum dabbatan Allah ya ce sai mu fito musu da wata dabba kharijatan min al-ardi wato ta fito daga cikin kasa tukallimuhum sai ta rika yin magana da su ta rika yin magana da su ay min dawabil ardi laysat min as-sama'i wa hadhihi ad-dabba tukallimuhum wannan dabba za ta wutar kai musu magana ay tukallimul ibada annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu mutane mutane ba za su ba za su sakankance da ayoyinmu ba ma'ana imaninsu ba zai karfi har ya kai matsayin yaqini ba ay li ajali annan nasa da'ufa ilmuhum wa yaqinuhum bi ayatillah saboda mutane da yaƙinansu da iliminsu da ayoyin Allah ya yi rauni fa izharul lahi hadhihi dabba lokacin da Allah zai bayyana wannan dabba min ayatin lahi al'ajiba yana daga cikin ayoyin Allah masu ban mamaki li yubayyana lin-nasi ma kanu fihi yamtaruna dan Allah ya nuna mutane abinda suka kasance suna ainihin kai kawo ko suna kokonto a kansa wa hadhihi dabba allah dabbatul mashhura allati takhruju fi akirin zamani zaman ita ce dabba wadda ya shahara cewa za ta fito a ƙarshen zamani wata kunu min da sa'a tana da cikin alamomin tashin alkiyama kama kama da kasarar da zalikal ahadith kamar yadda hadisai da yawa suka yi magana akan wannan kamar yadda muka sani cewa Allah zai fito da wata dabba taguwa wadda za ta rika magana da mutane idan alkiyama ta zo dab da dab Allah ta'ala ce walam ya'ti dalilun to walam ya'ti dalilun yadullu ala kayfiyatiha wala min ayi nau'in hiya babu wani dalili sarihi wanda ya ce ga kaifiyata ga irin girmanta ga irin tsawonta ga irin kanta ga irin wuyanta tana da kaho ba ta da kaho duk Allah bai yi wannan bayanin ba da ba ce bai ce mana suna bai ce raƙuma ba ce ko sanuwa ce ko giwa ce ko damusa ce Allah bai faɗi wannan ba an gane wala min ayi nau'in hiya wa inna ma dallatil ayatul karima ala anna Allah yukhriju halin nas abinda dalilai suka nuna Allah zai fito da ita ga mutane wa anna hadha taklim minha khariqun lil awaid al magana a ga dabba tana magana wannan kuma ya saba da abinda yadda mutane suka san dabbobi ba a taba ganin dabba tana magana da mutane ba wa annahu min adilla ala sirqi ma akhbara bihi Allah wato kawai dai dalili ne akan bayyana gaskiyar abin da Allah ta'ala ya faɗa fi kitabi wallahu alam na'am to so abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama barak ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in na'am to jiya a taimako da ake nema na marayu an samu naira 5580 naira 5580 Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya ƙara ƙarfafa ku ku ci gaba da taimakawa kuma Allah ya ba da ikon taimakawa waɗannan bayan Allah marayu akan wato ainihin abin da aka tsara a taimaka masu ɗin nan muna kuma ƙara zabarar da ku da ƙara jawo hankalinku a daure a ci gaba da taimakawa waɗannan bayan Allah kun ga muna dab da rufe wannan neman taimako saboda yanzu mun shiga rana ta goma sha ɗaya kuma kun san teloli yadda suke kuma abin da za mu ba yaran nan ya duka ne ko a tamfofi ne mu ba su kudin dinki mu ba su abinci to amma in ka ba su kudin dinki ma in ka ba su a daidai lokacin da ba za su samu dinkin ba kaga an bara ba a tashi ba an bara ba a tashi ba saboda haka nan ina fata yan uwa a daure a cije a ci gaba da taimakawa yana daga cikin manya-manyan ayyukan alkhairi ya kamata a ce mun yi a wannan wata mai albarka Allah ya ba mu ikon daurewa da cigaba da wannan aiki na'am assalamu alaikum warahmatullah uh, malam mai tambaya yana cewa sallar walaha raka'a nawa ce sannan a bayyane ake ta koko a sirri sallar walaha in ka so ka yi raka'a biyu in ka kara ba ka yi laifi ba amma dai ana yin ta ne misali mu ce daga karfe tara har zuwa dab da sha biyu rana walhaci zuwa har sha ɗaya da rabi kana iya sallar walha a wannan lokaci kuma sallah ce mai falala sallah ce mai matukar amfani ga rayuwar musulmi ina kira da aini a daure a riƙa yi amma maganar raka'a nawa ake yi ba a ƙayyade ba na biyu karatun sallah ta nafila ko da dare ko da rana idan ka yi a bayyane da rana saboda galibin sallolin rana ana ɓoyewa to in kai kamanceceniya da sallar farilla ka ɓoye ya fi kyau amma in ka bayyana a cikin nafilfilin ai akwai waɗanda ake bayyana karatunsu kuma da rana kamar sallar idi kamar sallar filin arfa ko kamar sallar sallar ɗin ma akwai sallar juma'a daga ana bayyana karatunta to in ka bayyana karatun ba kai laifi ba in ka ɓoye karatun kuma ba kai laifi ba eh wallahu alam assalamu alaikum rahmatulah malam wannan yana cewa tambaya ta ita ce yaya ya baqiyatu salihatu take ma'anarta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta baqiyatu salihatu sauran abubuwa duk aikin da'a wanda yake nagari to yana cikin albaqiyatu salihat wato sallah bin iyaye yin azumi ci gaba da tauhidi duk wani aikin alkhairi wanda suke wanzuwa ana nufin albaqiyat domin ayyuka ne wanda in kai za su wanzu ko da kai ka mutu za su wanzu a cikin mizaninka to amma suna fassara su da ayyukan da ko da bayan ka mutu za a ci gaba da amfana da su kamar irin wannan masallacin kun ga yanzu wanda ya gina wannan masallacin yana raye ana amfana da shi in Allah ya karɓi ransa ma muddin ana sallah to wannan saliha din tana nan baƙiya kamar rijiyar birtsabe, kamar makaranta ka ginawa saboda Allah kamar wani aiki dai wanda ko bayan ranka za a ci gaba da amfana to waɗan sun fi keɓance wannan cewa su ne albaƙiya ta saliha wallahu alam amma yanzu in ka ɗauki misali koyarwa koyarwa malami ya koyar da addini ya koyara koyarwarsa tana nan za ta ci gaba da aiki ko ba za ta ci gaba to muddin ta ci gaba ana amfana da ita ana aiki da ita to ta zama tu saliha tana cikin tu saliha duk wani abin da zai wanzu ana amfana da shi wanda yana samun lada to yana cikin albaqiya as saliha Allah ya ba mu ikon aikata irin waɗannan kun ga yanzu akwai bayan Allah sun mutu Allah ya ji kan malam Abubakar gumi ya rasu Allah ya ji kan malam Ja'far ya rasu Allah ya ji kan albani ya rasu sauran manya-manyan malaman sunna da mabiyansu sun rasu amma ga sunan ko shekaran jiya na yi magana akwai wanda suna kabarinsu amma wallahi sun fi mu amfani yadda suke amfanar da al'umma mu ba mu amfanar da al'umma haka ga su malam ja'far kullum za ka ga ana amfana da alkhairin da ya dasa kafin Allah ya karɓi ransa ku duba baiwar da Allah ya wa malam abubakar gumi na yi mamaki da naga an kawo min kaset ɗinsa wanda ya yi na makutasar gaba ɗaya na harari gaba ɗaya na ishimawi gaba ɗaya na risala gaba ɗaya na askari gaba ɗaya a lokacin da ya yi sama da shekara 60 ba wanda ya san ma amfanin rikodin amma kuma Allah ya arzuta da wanda za su yi rikodin ɗin a ɓoye yau gashi nan yanzu ya hau intanet gashi nan yanzu ana ana sa a cikin cd cd mutane suna ta amfana sai ka zo ka zauna a ɗauko maka makutar saɗinsa gaba ɗaya ka sa a cikin kwamfutar ka ka sa a cikin wayar ka kana saurara kullum ka zo ka zauna ka saurari karatu ka amfana tun sama da shekara 60 an naɗa an ajiye a lokacin ma wani malami ne ma ya san muhimmancin rikodin ba kowa ba ne a yanzu haka ɗin akwai wanda suna ta karatun amma ba a yi rikodin ɗinsa ba amma su Allah da yake Allah ya yi nufin ya ajiye musu su samu lada sai Allah ya ajiye musu abin da suke yi din yau gashi na ana ta amfana da su Allah ya saka musu da alkhairi na'am nan? to abin da muka faɗi dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da Allah ta'ala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam barka ala rabbina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi Gracias.